إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار عباد الله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسفدت الشياطين يقول أحد الحكماء الصوم حرمان وزهد وكم فيه لطلاب الهدى من مرام والصوم صبر عاصم فليكن للناس بالصبر الجميل اعتصام والصوم للشبعان وحي بأن يبر بالجائع أو أذى استقام أزكى التحيات وأزكى السلام لكل من صلى وزكى وصام عباد الله فالناظر في أحوال الناس في مطلع هذا الموسم المبارك يجدهم على هذه الأصناف الخمسة أولها وهم الراغبون الفائزون الذين حققوا المرام وفازوا بعون الله بالهدف السامي من رمضان وهو من ينتظر هذا الشهر بفارغ الصبر فإذا حل عليه وخالت بشاشته القلوب فلا يسأل عن هذا القسم عن فرحته وشدة اجتهاده في العبادة فإذا انقضى هذا الشهر دع الله أن يتقبل ما مضى وأن يعينه على ما تبقى أما النوع الثاني فهو الذي لا يعرف الله إلا في رمضان فإذا دخل لازم العبادة والصلاة في المساجد واجتهد في الصدقات وسائر أعمال البر فإذا ولى رمضان فرح بخروجه وعاد إلى وضعه فهو داخل تحت قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان أما الثالث يصوم بطنه عن المشروبات والمطعومات وهذا غاية الصيام عنده فلا يجد حرجا في سماع الحرام والمنكرات من القول كالغيبة والنميمة والفحش وقول الزور الصادق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه أما الرابع من هذه الأصناف فهو الذي غير سنة الحياة في رمضان فجعل نهاره نوما وليله سهرا وسمرا بالمسلسلات نام نهار فضيع الفرائد من الصلوات ناهيك عن النوافل التي لم تجعل في تنظيم أحواله وسهر ليلا وضيع الأوقات الفاضلة فلا استقبل نهاره بالذكر وتلاوة القرآن وغيرهما من أصناف الخير ولا هو نزه ليله عن المحرمات فآثم نفسه وآثم وقته وغيره أما الخامس والأخير من هذه الأصناف عباد الله هو الذي لا يعرف الله إلا في رمضان ولا في غيره فهو مقيم على المعاصي فلا ليله ليل ولا نهاره نهار وهو شر الأقسام كلها عياذا بالله كما أن أفضل الأقسام أولها فبدار البدار عباد الله فالسير انطلق والحياة مرور إخواني في الإسلام والمستمعون الكرام أتعرفون أن من أهم من أهم فوائد وسمات صيام شهر رمضان المبارك حكمة نغفل عن يغفل عنها الخواص فضلا عن العوام وهو أنه يحقق للأمة وحدة الشعور لدى المسلمين جميعا فالصائمون جميعا يحتفلون بقدوم هذا الشهر المبارك ويمتنعون في نهاره عن شهوتي البطن والفرج ويحرصون على بذل المزيد من الموت من المودة الإسلامية فيما بينهم إخواني الكرام لا شك إخواني الكرام لا شك أنكم ستكونون معي في هذا الاعتقاد أن أمتنا الإسلامية اليوم في حاجة يقودها إلى الاستفادة بكل ملمح في حياتها يقودها إلى وحدتها وإنهاء خلافاتها والتفرغ عن والتفرغ لحل جميع قضاياها المتراكمة في مختلف الميادين إن المشاعر الإيمانية لدى المسلمين في رمضان والضعفاء أو الصنعاء النفسي الذي يمتلئ به الصائمون من شأنهما الأخذ بيد أمتنا لتحقيق مكانة أفضل بالجهد والسعي والعمل والتكامل والتنسيق بين جميع أقطارها وخاصة أننا نعيش اليوم في عصر التكتلات الكبرى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 وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن شكره زاده المستمعون الأكارم اسمعوا وانتبهوا ولاحظوا أن هذا الصوم المبارك وقيام لياليه لا يتحقق إلا بالإخلاص لذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال في قيامه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فعليك بقيام الليل بقيام الليل قياما محققا له ولا تكن من الغافلين ثم إياك وإياك أيها الأخ الكريم بالبحث عن الإمام الذي ينقر في صلاته نقرا فلا يقيم أركانها ولا يعطيها حقها ومستحقها وتظن بلسان الحال أنها هم تريد إزالته عن نفسك وإلقائه عن ظهرك والله المستعان اتقي ربك في قضاء نهارك يا عبد الله بالنوم وليلك أمام التلفاز والمسلسلات وتشغل هذا الوقت النفيس في المحرمات فتكون غافلا عن ذكر الله غارقا في اللغو والمهلكات فجارني الله وإياكم من هؤلاء الأصناف من الناس وديا تتبتك الله أبنجد تالكي لكوا قومي والحشين إيكون سبيب جسد جرى وسا muka samu kanmu a wannan masallaci mai albarka masjidin bayan ba don komai ba sai don gudanar da sallar mu ta juma'a kuma juma'an mu ta farko a watan ramadan na wannan shekara 1447 hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda za su yi azumi irin azumin da zai zamanto mana abun san barka gobe kiyama wannan juma'a da muka bude azumi da ita wani yana fatan ya ganta Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddare shi da ganinta ba wani yana Allah Allah Ramadan ya zo ya masa shiri ya masa tanadi amma Allah bai rubuta shi cikin waɗanda za su ga Ramadan ba shin ka san ni'imar da Allah subhanahu wa ya mata, da samun kanka cikin waɗanda suka ga Ramadan kana tunawa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da ramadan ya karato yana addu'a yana naciya wa Allah subhanahu wa ta'ala an bandiga na ramadan ya samu ga ramadan ba dan komai ba sai dan mausin ne na alkhairi wanda daga ya zo Allah yakan aiko mala'ika ya ce ya baghi alkhairi aqbil ya kai meniyan alkhairi ka gaggauto ka zo lokacinsa yayi waya baghiyar sharri aqsir kai mai yin kuma ka dena ba lokacinsa ba bane falillahi utaqa'u minan nar Allah yana enta bayinsa daga wuta wa zalika fi kulli Laila. a kowane dare Allah yana aiko mala'ika da zai yi maka shelan wannan. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya maka aljishir na yin tanadi da ƙara ƙaimi cewa da Ramadan ya zo an buɗe ƙofofin aljanna an rufe ƙofofin wuta an ɗaure a anu ba don goma sai don ka samu takewa da sararawa ka tunkari ibada zuwa ga ubangijinka subhanahu wa ta'ala lallai idan ramadan ya zo wata dama ce da ya kamata a riƙa tattauna matsalolinsa har ya wuce a lokaci ba ne da yake bukatan mutaraka na wasu abubuwa daban-daban domin ramadan ya kunshi dukkan komai allah maɗaukacin sarki ya sa mu zamanto cikin bayinsa waɗanda za su yi ramadan na gaske malamai sun yi magana a huɗubobin baya yayin da ramadan ya joso don karar ramadan maraba da ramadan wani shiri ya kamata ka yi wa ramadan yanzu ga shi har mun soma yau muna ɗauke da azuminmu na uku to kanka an kara juma'a mai zuwa sai ka ji an doshi goman farko ta ƙare dama an ce goma ta marmari da wuya da wuri take ƙarewa to za a shiga goma ta wuya Allah ka sa ta zama mai sauƙi sannan goma ta ɗokin sallah wannan fa duka kundin bahaushe ne kar ka ɗauka wani hadisi nake karanto maka ka ce kaji a mimbarin albayan an faɗi wani hadisi ashe abin nan da ake faɗa hadisi ne to ba hadisi ba ne ni ma na kawo maka shi ne a babin saƙon bahaushe Allah maɗaukacin sarki ka ba mu ikon amfanuwa da shi lallai lallai idan ka dubi mutane a yanayin da muke yanzu yayin da Ramadan ya doso aka soma shi to mutane ba sa fita daga cikin nau'ukan mutane guda biyar da zaka je su yanzu nau'i na farko su ne bayan Allah waɗanda suka ribaci lokacinsu suka amfana da shi suka shiga Ramadan da niyya mai kyau da fatan Allah ya karɓa yi azuminsu ba sa tunanin wane zai ce sun yi alkhairan da za su yi a ciki ba sa tunanin wane ya gani ya yaba idan yana da kyau ka sani cewa akwai wasu nau'ukan ibadu da an fi so a yi su a koye musamman ibadun da ake so a watan ramadan don gane da ciyarwa da taimakawa bayan Allah Allah madaukakin sarki yace in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum sadaka in kai a fili Allah yace ba laifi amma in kai a boye ka ba wa waɗanda suka cancanta ka ba ba tare da ka ɗau su ka nuna wa duniya ba ba tare da ka yi coverage na mutane bai ga ka kana ba su abin ramadan ba wannan aqrabu ila riya Allah ka kiyaye mu da aikata riya Allah kada ka sanya aikin mu mai daraja mu zo mu lalata shi da riya Allah muna roƙonka ka sa mu yi Ramadan domin ka wannan bangare na farko sune waɗanda suka tsaya suka san manufar da Allah subhanahu wataala ya ce mana mu yi azumi ya ce la'allakum tattaqun burinsu su zamanto minal muttaqin haka zaman towa min sai da ikhlasi da don Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura baka bukatun wani ya yaba maka baka buƙatan wani ya saka maka aikin da kake yi na Allah ne ka yadda kuma Allah ne zai biya ka saboda haka ka tsaya ka yi Ramadan na gaske ka tsaya ka Ramadan wanda ya dace ka tsaya ka sallolin karanta kuma idan za ka yi sallolin daransa, kada ka rika laliban ina ne express wai yanzu yanzu a yi a gama akwai wata matsala mai girma a wannan gari da muke rayuwa a ciki mutane sukan bai wa majalisu tafsir ihtimamun akbar an qiyami ramadan suna bawa wuraren tafsiri muhimmanci fiye da qiyamu ramadan kaga suna sallolin ramadan a gaggauce wai meye dalili muna so mu je majalisun tafsir ko ka san cewa wannan sallar ta fi masa zuwa majalisun tafsir ba a ce zuwa gun tafsir haramun bane amma mu ji tsoron Allah mu raye daren mu da kyau mu je abin da muka samu ya wadata wanda ba mu samu ba ya kasa kasa ne barkatai ga hanyoyin yaɗa karatu suka nan barkatai ba ka ci amma da an wuce ka a sallolin nan ba lalle ba ne fa ka zaman cikin waɗanda za su dage su rama wanda yake bawan Allah na gari tun kan zuwan Ramadan yana alhinin zuwansa yana trenin ɗin haƙurin zuwansa na ya zo ya saba da ibadar da za a yi a cikinsa na jurewa da yunwa na jurewa da ibada na jurewa da dukkan haƙuri da ya kamata a samu a tattara da shi ya san cewa in ramadan ya wuce babu kuma garanti zai ga ramadan mai zuwa don haka baya sakaci daidai da sakon na lokacinsa yana ƙoƙarin amfanuwa da shi a cikin watan ramadan wannan shi ne mafi daraja daga cikin nau'ukan mutane biyar da za mu ji su a wannan lokaci nau'i na biyu shi ne mutumin da bai san allah ba sai a ramadan ba za ka gan shi a masallaci ana sallar jam'i da shi ba sai a ramadan ba za ka ga yana alkhairi Allah ya masa dumbin kuɗi amma baya yin alkhairi baya taimakon makwabtansa ba su san yana da kuɗi ba sai a ramadan baya ziyartar yan uwansa sai a ramadan abubuwan alkhairi yawa ya san da su ba sai a ramadan don haka idan ramadan ya zo kamar wata ne a wajensa da zai amfani da shi yi wa Allah dabara wai abin da ya batar a baya na shirme bari ya yi ƙoƙarin maye gurbinsa a watan ramadan shin ko san cewa irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tir da mutumin da zai san Allah ba sai a ramadan Allah kada ka sa ka leƙa ka duba ka same mu cikin waɗanda ba ta alkhairi sai ramadan ya zo idan kuma kana ciki Allah muna roƙonka ka yaye mana ka sanya mu gyara ya sa ramadan ya zamanto sanadi da zai sa mu dore wajen alkhairin da muka yi a cikin watan ramadan nau'i na uku daga cikin mutane shine mutumin da baya azumi sai na barin ci da sha iya azumin sa kenan bukatun cewa azumi so ake dukkan gaban ka su zama suna azumi idan ka ya zama yana azumi na ganin abin da Allah yake so a gani kunnan ke zama yana azumi na sauraron abin da Allah yake so kunnan ke saurara bakin ke zama yana azumi bayan na daina ci da sha ya daina karerai ya daina gulmace gulmace ya daina ha'ince ha'ince ya daina ya daina zaman titi ta inda duk wanda ya zo wucewa sai ya yi gulmarsa sai ya yi kaza da kazansa bai san ya ɗauki alkur'ani ya karanta ba bai san ya yi zikiri ba bai san ya je masallaci ya tsauna a cikin masallaci wallahi ko da ba ka komai zaman masallaci lada ne amma yanzu masallatanmu sun zama abun takaici sun zama abun tausayi duk da cewa yanzu ramadan ya zo wani ko dan ya samu inuwa ya je ya kwanta a masallaci amma in ban da ramadan masallatanmu sun zama tamkar kufayi ko ka san cewa ka zo masallaci ka zauna kafin liman ya zo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana rubuta ka cikin masu sallah kuma a tashi a lokacin mala'ika yana maka addu'a Allahumma lahu Allahumma wani ba zai taba zuwa masallaci ba sai a ramadan Allah ka kiyaye mu idan ya zama ka shine daina ci da sha kawai za ka yi gulmace-gulmace ka yi downloading ɗin wasu season films da za ka rika kallo ka yi downloading wasu waƙoƙi da za su shagala ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to bai Allah baya bukatar azumin ka kana ɓata wa kanka lokaci Allah ya sauwaka wannan shine nau'i na uku daga cikin mutane waɗanda za ka iya fahimtar su a watan Ramadan nau'i na hudu daga cikin mutane shine wanda ya canje tsarin rayuwa ne tsarin rayuwa wuni Allah ya ce waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna al-layla libata Allah ya ce mun sanya wuni ya zama gun rayuwa gun neman arziki gun fa'ita shi ko lada za ka samu ka dage da rana ka rike yi dare kuma Allah ya ce lokacin hutu ne da bacci shine tsarin rayuwa to wani rayun da ramadan ya zo sai ya canja tsarin rayuwan sai ya zama na haruhu naunu walailuhu na haru sai zama da wuninsa sai zama gun ne ya zama jifatin na nahar daddare kuma ba himarun filai daga ci sai kalla kalli haka zai ɓata lokacinsa ba wani abu da ya mura da ranan bai muri ranar ba bacci ta yi. da daddaren bai mori daren ba ya kama kalle-kalle har zuwa asuba wallahi wani sai ya zauna a gaban tv yana kalle-kalle har zuwa asuba a lokacin zai yi sahur sai kuma ke ɗan ya gaya masa ka ɗan kwanta ka huta daga nan asuba ta wuce ba zai sake jin sallah ba sai a zahar ta zo Allah maɗaukakin sarki ka sauwaƙa don haka wannan nau'i ne daga cikin ɗaukuka shi ma wanda ya yi asara a watan ramadan ɗinsa nau'i na ƙarshe daga cikin nau'ukan mutane da in ka lura za ka same su haka suke a watan ramadan shi ne mutumin da bai san Allah ba sai a ramadan baya sanin Allah a ramadan kuma baya sanin Allah a wajen ramadan wannan ya fi kowanne asara dama tantiri ne kan ramadan kuma da ramadan ɗin ya zo ya ci gaba da zama a tantirinsa irinsu ne za ka ga sun ɗauko lemun kwalba suna sha a titi wai a yi abin da aka ga dama mun sha ɗin sai wanda ya ce karkashin za yana kallon ka za ka ga sai ne Ina Rabba labin nifa. Allah yana da matakata zai tare ka a wajen kuma karka ga kana iskanci Allah na kallon ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana ɗaga wa ɗan iska kafa ya yi ta iskancinsa kuma yana jin daɗi duniya tana mata kyau komai yana samu kamar yadda tunanin wasu suke yanzu in ka ce musu ku ji tsoron Allah ba ku kiyayi kamun Allah wai sai ya ce maka ba Amerika nan tantiran 'yan iska sun fi kowa ci gaba a duniya yanzu za ta zo kana gaya min wannan zance ya manta Allah maɗaukacin sarki ce sanar ta girji gulmin haiku la ya alamun wa umri lahum inna kaidi matin Allah ya ina musu talala ne da inda ba ta tsammani ka nika iskancin kuma duniya tana buɗe maka ka rika tsiyarka tana samun duniya domin ita duniya a wajen Allah ba komai ba ce shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana duniyan nan da ta kai kiman kitan sauro ba fa sauran gaba ɗaya ba kai yanzu za a ba ka sauro in buhu za a ba ka na sauro ne za ka yi shi buhun sauro dai ne za ka yi da shi ta halitta ce da gudun ta aiki duk inda aka same ta kake ta aiki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duniyan nan ya ta kai kimar kwafkice kwafkice na sauro ba sauran ba ba da kafiri ba a bashi kwankwadar ruwa ɗaya ya sha ba don haka ba ta da kima a Allah don haka yake raba ta ga mai saɓo da mai ibada da nagari da na banza kowa a gaya zai da ita wala blukum bi sharri wal Allah ki za mu jarabce ku da abin da kuke ganin sharri ne da abin da kuke ganin alkhairi ne duk ya zama fitina saboda haka kar ka zo kana iskankin ka tunkar Ramadan Ramadan ya zo ka ci gaba kana ganin ba komai ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana daga wa dan iska kafa har inda in yadda muke shi bai da excuse sai bai da excuse ko a gidanku ne kana laifi aka tara su inda ubanka ya damke ka da ke ka ka ba uzuri zai karanta ma na jiya ka ba uzuri na ke jiya ka ba kai da kanka sai ka zo ka yi faranda to haka Allah yake yi wa 'yan iska kar ka ga kana ta hunga ba talauci ya dame ka wani baya ma masallacin yana da kuɗi tsarin Allah ne ya yi tsalo amma ya faru wafin misalin Allah ka ba mu ikon rabauta da watan ramadan ka yi gaggawa ya kai ɗan uwa lokaci ne kankani kan ka kitta ido ya ƙare yanzu an yi uku gobe hudu biyar shida kan ka an kara an gama goma daga nan sai goma ta biyu daga nan sai ka ji ana huduba game da itikati da masu son itikafi an an an ce sai sallah shi nan sai na dama kuma ta biyu baya sai ina ma ina ma Allah ka raba mu da ina ma Allah ka ba mu ikon amfani da lokacin ka sani cewa ya kai ɗan uwa mai sauraro watan ramadan bayan babbar manufarsa ta dasa ta ƙawa, yana daga cikin babbar manufarsa ta haɗa kan al'ummar musulmi yau duk wani musulmi da duk aƙidar da yake aho da ita a wannan watan dai yanzu haka yana azumi ashe za ka gane mu ummatin wahida ne kar mu yadda wani ɗan ƙanƙanin saɓani ya riƙa shiga tsakaninmu yana farraƙa mu abokan gabanmu suna amfani da damar rarrabuwarmu don su ci nasara farrik ta su wai ka raba su sai ka shugabance su don haka mu yi ƙoƙari mu tsinke mu san cewa zamani fa ya zo na ci gaban al'umma al'umman da ta dunkule ta yadda za ta ci gaba wallahi in a duniyance ne ko da ba imani sai ka ga Allah na taimakon su amma al'ummar da ta rarrabu ta zamanto a shatan komi san su ci gaban sai ka gansu a baya ba za su ci gaba ba to ya kamata ka sani azumi yana koyar da mu wannan babbar hikima ta haɗin kai da dunkulewa mu zama al'umma ɗaya a lokacin da muka zama al'umma dunkulalliya wanda muka san ciwon kanmu muka san me yake damun wallahi za mu dawo kowa ma tsoron ne yanzu ɓangarenmu na najeriya arewacin najeriya mu abin da ya taimaka ake ganin mu gidadawa marasa kan gado wallahi sai rarrabuwar kawunan idan nan ta maguzanci in dutse ya wuce kanka wai ya fada kan uban kowa ba kan wani ba ba kan uban kowa saboda rashin sanin darajar uban wasu yau da ka san darajar uban wasu kai ma za a san darajar ubanka saboda haka mu daure mu haɗa kai mu zama al'umma ɗaya dunkulalliya ɗaya wallahi ba wanda ya isa ya taka mu ya yi nasara amma sai mun san haka a laita ƙauni ya alamu ستسمع لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي وإذا أجيك إن كان مغانا درايي أما باب ريد وانت كي مغانا دشي مموت من لا الله كداو دمو كان حنيا الله كشير يدجمو الله كشير kamar yadda muka ji a hudubarmu yana daga cikin abubuwan da ake so mai azumi ya dimfara ya yi ya yi amfani da kudinsa don ceto rayuwarsa da shigansa aljanna don haka wannan masallaci ne girma yana da program daban-daban musamman kuma a watan ramadan wanda yana kashe kuɗi masu yawa mun san kuna iya ƙoƙarinku amma dai muna fatan za ku ƙara himma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kana ajwa da na wa kana ajwa da ma ya kunu fi ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta amma kyautarsa ta fi lunguwa a ramadan ba don komai ba sai dan ramadan wata ne na ninnin kalada wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan aka zo ramadan Allah madaukakin sarki yana umurtan aljanna ta yi ado saboda lokacin masu himma yayi yake cewa ku nuna wa Allah rige-rigenku wajen yin alkhairi a Ramadan. Don haka ku nuna mana rige-rigenku da cewa alkhairanku za su shigo asusun wannan masallaci. Ku nuna mana cewa lallai masu cire zakka a Ramadan to masallacin albayan ya zama yana da kaso a ciki. Kar mu zamanto cikin irin waɗanda Allah maɗaukacin sarki yake cewa ha antum tuj'auna litunfiqu fi sabilillah ba kunan ana gaya muku ana kiranku don ku ciyar da dukiyarku don daukaka addinin Allah sai Allah yake fa man yabkhal a cikin ku akwai marota ɗan jamba bane masu ɗan amo da kuɗin su koran kashe kuɗin ke yi Allah yake to fa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahi in kai rowar kanka tawa. idan burinka ka tara wa 'ya'yanka ne ta fata wa kanka lokaci don me don kan su zo duniya an rubuta musu ne za su samu ko da ka bar musu kan cika teku na kuɗi wallahi in suna cikin fukara sai wannan kuɗin ya ƙare kuma sun dawo cikin fukara Muna da kanka ɓata lokacin wai dole dole sai ka bar kuɗi mai yawa wa 'ya'yanka in bar musu za su samu amma in ba ta cikin masu kuɗi ba za su talauci ba laifi ba ne ka yi wa kanka kuma ka bar musu ɗan wani abu da za su samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai an tazara wa rasataka agniya khairun min an tatrukahum alatan yatakaffafuna an-nas ka bar magadanka cikin wadata da zai hana su bara in ka mutu alheri yana da kyau amma kar ka taɓa zaton wai kai ne za ka azurta su Allah ya ce wa'amur ahlaka bis sala wasabir alaiha yace la nas'aluka rizqa ai dai umurce su da yin sallah kai kai hakuri wajen dora su a turbar Allah ka kuma yi hakuri Allah ya ce ba za mu tambaye ka arziki ba ma'ana ba za mu tambaye ka dan me danka bai yi kuɗi ba sai dai za mu tambaye ka dan me ka bar ɗanka ya lalace dan haka ka yi wa kanka Allah ya hore maka ka yi wa kanka kullum ka rika tunawa an kana da kuɗi talakawa fa sun zo sun ce zahaba halin juzuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada ba dan komai ba sai dan bayan aikin ibada da na gabbai suna kuma cirewa su baya Allah ka sanya masu kuɗin su zamanto masu bayarwa idan ka bayar Allah ya yi alƙawarin zai ninka maka kuma Allah ya yi alƙawari kullum yana cewa yana aiko mala'ika ya ce Allahumma a mumfikan kalafa wa a mumfikan kalafa Allah jin ne bayarwa ta mayar masa Allah jin ne riƙewa ta lalata dukiyarsa kai za ka so a ce ka shiga cikin addu'ar mala'iku da dukiyarka za ta lalace yau da abun a fili yake ana gani wallahi in ka yi irin rige-rigen da masu kuɗi za su riƙa yi don su ga sun ciyar da addinin Allah gaba za su Allah ka ba da ikon taimakawa kai ma da ba ka da shi ana yi da kai tunda an ce ita kunna walau bi shiqqi tamra ka ji tsoron wuta ka yi wa kanka katanga da wuta hanyar kuɗi ko da da ɓarin jadino a ga ɓarin jadino ai na talaka ne Allah ta sa dace Allah muna roƙonka ka amfanar da mu da wani abin da muka ci Allah ka dora mana fi mizani hasanatina Allah muna roƙonka yanda muka zo lafiya Allah ka mai da mu lafiya Allah muna roƙonka ka sa albarkar ka cikin wannan masallaci Allah muna roƙonka wannan gari na ka ƙara masa albarka wannan ƙasa ta mu ka ƙara mata albarka masu nufin mu da alkhairi Allah ka kusanto mana da su masu nufin mu da sharri ko a nesa suke Allah ka ƙara nesa ta mu da su Allah muna roƙonka waɗanda suka koma gare ka cikin mu ba su ga Ramadan ba Allah ka sa sun ribaci rahamarka Allah ka sa sun ribaci gafararka Allah ka sa kaburran su ya zama raudatan min riyadil janna idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani ala wa sallu wa sallimu ala rasulil huda wa qad amarakum Allah ta'ala bi dhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداءنا أعداء الدين من الكفرة والملحدين وانصر عبادك الموحدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا ممن يصومون رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اللهم اجعلنا ممن يقيمون لياليه إيمانا واحتفاظا ربنا تقبل منا اللهم لا تجعلنا قائبين اللهم لا تجعلنا قائبين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت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 أكبر الله